assalamu alaikum wa الله wa ina ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke kan layin sarki kusa da shagalinku a cikin tudun wada ƙaramar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta litinin 27 ga watan ramadan hijira na da 1431 wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi shida ga watan tara shekara ta dubu ina ƙara gode wa Allah ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata duk da cewa ta zo a ƙurarren lokaci kuma ta same ni cike da ayyuka amma dai kamar yadda aka saba wannan makaranta na daga cikin makarantun da nake iyayina da taimakon Allah wajen amsa gayyatarta. ta ina fata abinda za mu tattauna Allah zai ba mu ikon fahimtarsa ya kuma ba mu ikon aiki da shi a ƙarshe abinda aka sanar da ni ana so a tattauna a wannan safiya shine hanyoyin da shaidan ke shiga wa mutane ko kuma hanyoyin da shaidan ke shiga wa mutum da larabci madakhilu shaitan fil insani wato hanyoyin da shaitan yake bi domin ya shiga cikin mutane ya masu barna ya lalata su ya kuma ya yi sanadiyar da zai sa su bar hanyar Allah ta baraka wata ta'ala ta zaɓi in gabatar da wannan muhadara bisa wannan salo da ake gani watakila a karo na farko kenan wasu daga cikinku suka halarci muhadara da ta ɗauki wannan salon ina ma da wurin babu bakin allo ta yadda komai da komai da za a gabatar za ku gani hikimar haka ya ta hada da na farko za a fi sauri domin akwai abubuwan da sai an tsaya an taka tantana shi amma an akwai shi a cikin bango kuna gani ga waɗanda suka iya karatu wurinku an samu sauƙi za a iya wucewa cikin sauƙi na biyu wasu daga cikinku kan yi rubutu to maimakon a tsaya ana jiran ku rubuta kafin a wuce in yana bango za ku iya gani sai ku rubuta tun gabanin ma a gama faɗi sa'an nan na uku ai muna zamani ne na kimiyya da fasaha kuma kowa ya sani addinin musulunci ba ba kawai ba ne idan a makarantun boko a jami'a da sauran wuraren da muke zuwa mu gabatar da bayanai cikin harshen turanci mu haɗa john da david da ukonko da jacolia da grace mu haɗa musa da ali duka a wuri ɗaya a gabatar da bayanai ta wannan hanyar to babu dalilin da zai sa in an zo bayani na addini a kasa amfani da wannan usulubi ɗin musamman da yake usulubi ne wanda yake ra'ayi da zai ƙara kyauta abubuwa don haka ina fata za a amfana da wannan sabon salo kuma zai fi kawo fahimta da waraka a cikin maudu'in da za a gabatar na san dai bana ba sai na yi korafi kamar da na saba ba cewa ku wannan makaranta kun shahara da surutun an zo wa'azi duk gaba ɗaya inda nake zuwa ba inda ake surutu kamar nan wannan abin mamaki ne kwarai da gaske domin dai ku ba yawa kuke da shi ba amma mukan je wurin da za a samu mata fiye da dubu biyu da ɗari biyar amma kuma kowace ta natsu tana saurari amma ko in kun zo nan sai ta tace ta tace kamar dai kuna cikin gidan biki ba wurin da ake karatu ba to ina fata wannan karan ba zan korafi ba dan in nayi korafi to abin kuma ya lalace kun ga baɗi za a gaice ni gaskiya ba zan zo ba wannan ku ji kuma ku je ku faɗi tun daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam bayan dama can akwai iblis kuma Allah ta'ala ya girmama annabi adam ta hanyar ba da umarni ga mala'iku wanda a lokacin iblis na cikinsu da su yi sujuda ta girmamawa da gaisuwa a matsayin ɗa'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ga Adamu ya zamanto iblis ya yi girman kai girman kai na kafirci ya kangare ya ƙi yin ɗa'a ga umarnin Allah ta'ala Allah ta'ala ya la'ance shi ya kore shi daga rahama da jin kansa ya yi masa alƙawarin zama cikin wuta har abada idan kiyama ta zo ya zamanto gaba ta kullu gaba ta fitar hankali gaba ta kin karawa tsakanin iblis da ya samu kansa cikin wannan matsala da kuma adamu alaihi salatu wassalam wanda shine aka girmama aka karrama ta hanyar ba da umarni ga mala'iku su yi sujuda girmamawa da gaisuwa ga annabi adamu bisa umarnin Allah wannan ya sa sai ya zamanto iblis tunda ya samu kansa irin wannan hali sai ya ɗaukar wa kansa ragamar jagorancin duk wani mara kirki kangarare mai saɓan Allah mai son ɓadda musulmi mai son da hankulan masu imani wajen ganin mutane sun bar hanyar Allah tun daga shi adamu ɗin har zuwa waɗanda za su zo bayansa daga 'ya'ya da zuriyarsa kuma tun daga nan ya zama wannan gaba ta ƙulli kuma gaba ta dindindin har a koma ga Allah ta baraka wata ala. Allah Ta tabaraka wata'ala a cikin littafinsa mai girma alkur'ani ya yi mana bayanai mabambanta dangane da wannan labari da kissa ta abin da ya auku tsakanin adam da iblis da kuma irin matakin da iblis ya ɗauka na ganin ya halaka adamu da waɗanda duk za su zo bayansa a matsayin zuriyarsa to kuma Allah cikin rahamarsa da ikonsa tunda shi yake da iko yake yin yadda ya so sai ya zamanto a tsari na ubangiji subhanahu wata'ala ya ba iblisu dama ya rayu har zuwa kiyama domin ya roƙa shi iblis ɗin kuma Allah ta'ala ya amsa roƙonsa ya ba shi dama zai rayu yana nan da rai tun wancan lokaci har yanzu har gobe hannan gaba har sai kiyama ta zo lokacin da za a hura abin da za a hura to daga nan ne kowa da ke da rai zai mutu to har da shi kansa iblis din tunda shi ma mai rai ne kuma Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut saboda haka shi ma yana cikin waɗanda za su ɗanɗani wannan mutuwa ɗin amma daga wancan lokaci har zuwa lokacin da zai koma ga Allah ta'ala to iblis fa yayi alkawari ya kuma yi rantsuwa ya yi alwashi ya dage ya nace akan sai ya batar da Adam da zuriyar Adamu baki daya sai dai waɗanda Allah ya zaɓa ya kuma so daga cikin bayansa masu ikhlasi masu takawa masu imani masu arishi to tun da dai Allah ta'ala ya ba iblis wannan damar kuma bisa ikon Allah Allah ta'ala sai ya zama yi bayani daban-daban dangane da irin hanyoyin da iblis ya ka iya bi domin ganin ya halakar da mu don mene don wanda zai halaka ya halaka bisa ilimi wanda zai rayu ya rayu bisa ilimi duk wanda ya bi iblis zai bi shi ne bisa ilimi wanda duk zai kibin iblis ya saba wa iblis to ya kamata a ce zai saba masa ne a bisa ilimi shi yasa ya zamanto yana daga alkhairai masu yawan gaske yin bayani na ilimi game da wane ne iblis din nan menene ya kunsa menene irin alakarsa ko adawarsa ga dan adam ya yake tabbatar da wannan adawa kuma waɗanne hanyoyi za a bi don a kubuta daga irin wannan makirci da kisisiniya ta iblis to sai dai kafin mu je da nisa akwai buƙatar yin waiwaye da aka ce adam tafiya galibi in an tashi bayani akan yi bayani ne akan shedan domin hatta ma maudu'in da aka bani na wannan muhabara an sa masa suna ne hanyoyin da shedan ke shigawa mutum kenan shedan aka ce ne kuma a cikin bayani na yanzu an ji ina ambatan iblis to wace alaka ke tsakanin shaidan da iblis kuma mu wane ne muka zo mai magana kansa shaidan ko iblis ko dukansu kalmar shaidan ta zo daga manniyar ma'ana a cikin alkur'ani don bayyana siffar wanda duk yake nisantar da mutane daga da'ar Allah baraka wa ta'ala da bin hanyar gaskiya kuma yake kaiwa ya komo wajen ganin ya ruɗi mutane don su saɓawa Allah kuma yake ƙoƙarin tunkuɗa ɗan adam zuwa ga sharri duk wanda yake da ɗabi'a ta ƙoƙarin nisantar da mutane daga yi wa Allah ɗa'a duk wanda ya siffantu da ɗabi'a ta canja mutane daga bin gaskiya duk wanda yake da ɗabi'a ta kai gwauro ya kai mari wajen ganin ya ruɗi mutane su sabawa Allah kuma yake ƙoƙarin tunkuɗa mutane zuwa ga yin sharri to wannan ana kiransa shaɗan ko da mutum ne ko kuma aljan Iko ko iblis ne wannan makiyin namu wanda ya fitar da babanmu adamu daga aljanna kuma ya maida himmarsa iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya hana 'ya'yan adamu komawa cikin aljanna ta kowace irin hanya kuma ya rantse da Allah akan zai ɗauki matakai wajen ganin ya ɓatar da ɗan adam kuma ya kange shi daga hanyar Allah madaidaiciya kenan shaidan kalma ce gamammiya mai faɗi wadda ta tattaro duk wanda yake da ɗabi'ar kauda mutane daga hanyar Allah yake da ɗabi'ar hana mutane bin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shaidan ne amma shi iblis kuwa shine asalin makiyin baban mu Adamu wannan wanda suka yi aran gama suka yi rigima suka yi sabani da shi da Adamu tun wancan lokaci ya kuma yi sanadiyar fitar da Adamu daga aljanna kuma ya yi alwashin sai ya hana mu 'ya'yan adama komawa cikin aljanna ɗin ta dukkan hanyar da yake jin zai iya kenan kun ga iblis daban shaidan daban illa iyaka iblis yana da siffa ta shaidan amma ba kowane shaidan ne yake iya zama iblis ba domin shi iblis Shi ne na farko wanda ya yi sanadiyar fitan annabi adamu daga aljanna kuma ya yi alkawari tare da rantsuwa akan sai ya batar da zuriyar adamu gaba daya sai fa wanda Allah ya tsare daga bayansa masu ikhlasi shi ko shaidan a iya samu ma yanzu a tudun wada akan layin sarki ma za a iya samun shaidan kai a cikin nan ma Allah ya sawake ana iya samun shaidan domin ya iya zama mutum ya kuma iya zama aljan ko mutum ne ko aljan inda yana da ɗabi'ar kau da mutane daga hanyar Allah da sa su saba wa Allah da nisantar da su daga bin Allah tabaraka wata'ala da kokarin kange su ta kowace hanya wajen ganin ba su bi hanyar Allah madaidaiciya ba to wannan ya siffantu da siffa cikakkiya ta shaidani wannan yasa wani malami yayi bayani game da bambancin da ke tsakanin shaidan da kuma iblis yake cewa alfarko bai na shaitani wa bai na iblis kuwa annan shaiɗana ismu jinsin amun yashmulu kulli wahidin a kulli maujudin mu'min mugwin bagin mutamarridin sawa'an kana insanan an gaira insani. amma iblisu fawasmu alamin khasun li shaitanin lazi agawa adama alaihi salam wa huwa lazi aqasama ala igwa'i abana'i adama haythu qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin malamin yace bambancin da ke tsakanin shaidan da iblis shine shaidan suna ne gamamme wanda ya haɗo duk wani mai rai duk wani wanda yake da rai amma ya zama yana ɗabi'a cutarwa yana da ɗabi'an ƙoƙarin halakarwa da ɓatarwa mai girman kai kuma mai tsaurin kai ko mutum ne ko kuma ba mutum ba inda yana da ɗabi'a ta cutarwa da kuma rudarwa da keta dokokin Allah da yi wa dokokin Allah karan tsaye da ƙoƙarin ɓatar da mutane to wannan sunansa shaidan ya ce amma shi iblis suna ne na wani sananne wata halitta sananniya wadda aka keɓanci sunan da shaidanin da ya fara ko shaidanin da ya ɓatar da adamu alaihi salam wanda shi ne ya yi rantsuwa ga Allah akan cewa sai ya batar ya halakar ya kauda ƴaƴan adamu daga hanyar Allah tabaraka ta'ala har ma ya rantsuwa yake cewa fa bi ya Allah na rantse da buwayarka la ugwiyannahum ajma'ina sai na batar da su na halakar da su gaba daya shi adam din da ƴaƴansa illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayan ka daga cikinsu waɗanda suke masu ikhlasi bayanka masu ikhlasi su kaɗai ne za su kuɓuta daga wannan to wannan shine ainihin iblis shi kuma wancan shine shaidan kenan iblis shaidani ne amma ba kowane shaidani ne iblis ba an gane wannan iblis shaidan ne amma ba kowane shaidani ne iblis ba domin shaiɗan zai iya zama mutum ko wanda ba mutum ba ma'ana mutum ko aljan shi ko iblis aljani ne kuma shi kadai ne kuma shi ne wanda ya fitar da adamu daga aljanna ya kuma rantse da Allah akan sai ya batar da 'ya'yan adamu baki ɗaya. sai dai bayan Allah masu takawa masu ikhlasi masu imani masu yin biyayya ga Allah tabaraka Ta'ala wannan shine bambancin wancan da wannan to kuma a cikin wannan muhadarar gaba daya maganar da zamu yi za ta karkata ne zuwa ga iblis ba zuwa ga shaidan ba ma'ana iblis ne zamu yi maganarsa sai dai kuma iblis yana da mataimaka daga cikin shaidanun mutane da shaidanun aljanu don haka shi iblis ba shi kadai yake ba ba kuma shi kadai ne yake yin abin da yake na barna ba yana hadawa da mataimakansa waɗanda suke bashi goyon baya suke mara masa baya suke fadawansa suke sune dogarawansa da dai sauransu waɗanda yake amfani da su don cimma manufarsa kalmar shaidan ta zo a cikin alkur'ani har sau sittin da takwas. a yayin da kalmar iblis ta zo sau goma sha ɗaya a cikin alkur'ani to kuma tun da dai akan iblis zami magana duk da cewa alkur'anin ya kira da suna shaidan a wurare da yawan gaske a mafi yawan wuraren da alkur'ani ya ambaci shaidan yana nufin iblis ne ba wai shaidan na mutum ɗin ba ko kuma shaidan na aljani ba wancan ɗin ba galibin ambaton da aka yi na shaidan a ƙur'ani an ambaci iblis ne ba wai wani shaidanin daban ba to amma akwai wurare da dama da aka yi maganan shaidanu a cikin mutane da kuma shaidanu a cikin aljanu wurare goma sha ɗaya da ambaton iblis ya zo a ƙur'ani sun hada da suratul bakara sura ta biyu aya ta talatin da hudu wa yi kulna lil mala'ikati zidu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al a suratul a'raf sura ta bakwai aya ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati zidu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidina a cikin suratul hijri sura ta sha biyar a aya talatin da ɗaya da aya ta talatin da biyu Allah ta'ala ya ce illa iblisa a ba an ya kuna ma'as sajidin ƙala ya iblis malaka Allah ta kuna ma'as sajidin a suratul isra sura ta sha bakwai aya ta sittin da ɗaya Allah ta'ala ya ce wa yi ƙulna lil mala'ikati judu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaka an amur rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا wannan a cikin suratul kafi ne sura ta 18 kenan aya ta hamsin ba suratul isra'i ba amma a suratul isra sura ta bakwai aya ta 61 Allah ta'ala cewa yayi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a'asjudu liman khalaqta dina wai yana wa Allah tsaurin kai da tsaurin ido wai yanzu ni na yi sujuda ga wanda ka halicce shi a matsayin tabo ko kuma da tabo ko kasa shi wai dan an halicce shi daga wuta sai yana ganin wai wuta ta fi kasa amfani sa'annan a cikin surata taha sura ta 20 ayat 116 Allah ta'ala ya ce wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba a suratu shu'ara sura ta 26 aya ta 95 Allah ta'ala ya ce wa junudu iblisa ajma'una a cikin suratu saba'i sura ta 34 aya ta 20 Allah ta'ala ya ce wa laqad sadaqa alaihim iblisu dhanna fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minina a suratu sad sura ta 38 aya ta 74 zuwa 75 Allah ta'ala ya ce illa iblis astakbara wa kana minal kafirin qala ya iblis ma mana'aka an tazza lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya su ne ayoyin da suka zo da ambatan iblis amma kamar da na ambata akwai ayoyi ɗaya bayan ɗaya har sittin da takwas waɗanda suka yi magana a kan shaiɗan illa iyaka galibinsu suna ishara ne zuwa ga iblis amma akwai wasu kuma waɗanda suna magana ne bisa umumin ma'anar kalmar ashaitan wanda na iya zama mutum ko aljan alƙur'ani ya karantar da mu game da iblis don alƙur'ani ya karantar da mu game da iblis mana ya karantar da mu game da shaitan shi wancan babban shaitanin iblis kuma karantarwar ƙur'ani game da shaitan ya kamata a ce ta ishi kowa don wanda duk ya riko da wannan karantarwar ya kuma bita to in sha Allahu ta'ala zai san wane ne shaidan da makircin shaidan da sharrin shaidan da kinibibin shaidan kuma zai ɗauki mataki na ganin da taimakon Allah ya kukuta daga tarko da koma da shaidan ke sawa bayan Allah ta'ala misali Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da shiga cikin dukkan shari'o'in musulunci ba tare da mun wani bangare ba kuma ya umarce mu da kada mu yi wa shaidan da'a cikin farfagandarsa kan mu bar shari'o'in Allah ta'ala domin shi shaidan so yake mu bar shari'ar Allah wa ta'ala shaidan so yake yi ya ga cewa mun nesa da Allah ta'ala mun kuma yi nesa da umarnin Allah wa ta'ala to shi kuma Allah ta'ala so yake mu bi umarninsa shi yasa ya jawo hankalinmu ya umarce mu da shiga cikin dokokin musulunci gaba daya ba gebe ba bangare gaba daya dungurungun sa'annan kuma ya hana mu yi mana kasheri da bin hanyar iblis ko yi wa iblis da'a a cikin farfagandan da yake yi ta cewa mu bi Allah wato kada mu bi Allah mu sabawa Allah ta'ala ne Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ce ya ayu allazina amanu dukhulu fi salmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin shari'o'in Allah na musulunci gaba ɗaya ba gefe ba ɓangare wala tattabi'u khutuwati shaytan kuma kada ku bi hanyoyin shaytan hanyoyin da shaiɗan ke tsarawa ko yake shuka maku dan ga cewa ba ku bi Allah ba kun bi shi abin da yake so Inna innahu lakum mu mubin domin shi shaydan makiyi ne mabayyani a gare ku adawar shaidan gare ku adawa ce mabayyaniya ba ta da gefe ba ɓuya ba sakayawa ba ma sanin ya kamata Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labarin cewa shaidan yana tsoratar da mu da jama'arsa ta hanyar girmama al'amarinsu a cikin mu amma kuma sai Allah ɗin ya ce mu dai mu ji tsoronsa kada mu kuskura mu ji tsoron shaidan da rundunarsa domin daga cikin irin makircin shaidan ko irin abin da shaidan yake na kisisiniya akwai ƙoƙarin cusa tsoro da yake yi a cikin kirazan mutane na su ga girman shi da kuma girman jama'arsa ta yadda wannan zai sa su miƙa wuya gare shi su mika wuya ga tuɓa-tuɓansa su mika wuya ga makirci da tsare-tsarensa su mika wuya ga irin abin da yake yi masu na makirci da makida to Allah ta'ala sai ya nuna mana kada mu kuskura mu ji tsoron shaiɗan domin shi din nan duk barazana ce ƙarya ce ba da komai in dai mun rike Allah Allah ya ishe mu madadin jin tsoron shaidan mu ji tsoron Allah ta'ala Allah ya ishe mu kuma zai mana maganin shaidan a cikin suratul al-imran sura ta 3 175 Allah ta'ala ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ku sani dai shi shaydan dinnan da kuke gani yukhawwifu awliya'ahu yana da kokari wajen ganin ya tsoratar da awliya'ahu majibintansa masoyansa masu kokarin bin sa masu yin masa da'a amma Allah ce fala takhafuhum kar ku ji tsoron su kar ku ji su wa khafuni dan karabiya shi kadai wa khafuni ku ji tsoro na ne ni kadai in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani don haka Allah ta'ala ya ba mu labari cewa shaidan daga cikin manya-manyan makircinsa akwai ƙoƙarin cusa tsoro a zukatan bayin Allah game da kansa da kuma masoyansa ko kuma game da kansa da rundunarsa domin in ana jin tsoronsa to ba za a saba mashi ba in ana jin tsoronsa ba za a ji tsoron Allah tabaraka wata'ala ba wanda wannan babban makirci ne daga gare shi hakanan Allah tabaraka wata'ala ya bayyana mana cewa shaidan fa makiyinmu ne don haka lalle ne mu ma musulmi mu rike shi makiyi kuma abokin gaba mabayyani Allah ta'ala a cikin suratul fatir cikin suratul fatir sura ta 35 aya ta 6 ya ce inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir lallai ku sani shaydan abokin gaba ne gare ku makiyin ku ne abokin adawar ku ne don haka kuma ku rike shi a matsayin makiyi abokin gaba inna ma ya da'u hizbahu ku sani shaidan yana kiran jama'arsa ne li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran rundunarsa ne zuwa ga kansa zuwa ga yi masa da'a li yakunu min ashabi sa'ir domin su zamanto daga cikin masu shiga wuta mai kuna da za ta kone su si da shi gaba daya a nan wurin allahu tabaraka wa ta'ala ya tsawatar da mu game da iblis ya nuna mana sharrin shaidan ya bayyana mana cewa shi makiyinmu ne abokin adawanmu ne abokin gabanmu ne da haka shi ma mu rike shi makiyi abokin adawa kuma abokin gaba domin ɗabi'arsa ita ce ya jawo jama'arsa rundunarsa masu masa ɗa'a da biyayya masu sauraron hudubobinsa don su zamanto daga cikin 'yan wuta tun da shi dama ya riga san shi ɗan wuta ne to yana so ya samu jama'a so yake yi ya samu jama'a masu tarin yawa da za su bi shi haka nan Allah ta'ala ya ba mu labarin hasarar waɗanda suka suka riki shaidan a matsayin majibincin su kuma suka yi masa da'a a cikin saban Allah duk wanda ya riki shaidan a matsayin majibinci masoyi badadi wanda zai wa da'a ya kuma saba wa Allah ta'ala to wannan ko shakka babu yana cikin hasara a duniya da lahira domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 119 ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina wanda duk ya riki shaytan a matsayin masoyi abin yi wa da'a wanda zai jibinta lamarinsa gare sa to hakika yayi khasara khasara mabayyaniya Allah ya tsare mu da yin khasara Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana hadarin shaytan kuma ya tsawatar da mu game da sharrin shaidan da fitinarsa domin kuwa yin haka shi zai sa mu san wane ne shaidan kuma wanda bai shaidan ya zama an yanke masa hanzari domin ya yi son zuciya ne ganin damansa ne da kashin kansa yayi inda ba mana bayanin waye shaidan ba sai ya ribance mu sai ya yaudare mu sai ya rude mu ya mamaye mu ya auko mana ya yi mana barna ya batar da mu ya halakar da mu ya hana mu bin Allah ba tare da mun sani ba ranar kiyama sai mu ce Allah ai ba mu san halin shi ba ne. ai mu mun amince mai don muna tunanin na kirki ne to a'a Allah ya yanke ma kowa hanzari wanda zai bi iblis zai bi shi ne bisa ilimi ya san iblis ne ya bi shi wanda zai kibin iblis zai kibin iblis ne don ya san sharrin iblis Allah ya masa bayani saboda haka Allah ya yi mana bayani game da hadarin shaidan kuma ya tsawatar da mu game da sharri da fitinarsa don ya zamanto yankan hanzari gare mu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin suratul araf sura ta bakwai ta ashirin da bakwai ya bani adama la kuma shaytanu kama a akhraja abawaykum min aljanna ya ku yan adam kada shaytan ya fitine ku ya yaudare ku ya ruɗe ku ya sa ku bar hanya ta kamar yadda ya yi ƙoƙari ta hanyar yaudara da ruɗi ya fitar da babanku da mamanku iyayenku biyu ubanninku daga cikin aljanna ai mun yi bayanin cewa shedan iblis din nan shine fitar da adamu da hawa'u daga aljanna kuma ya rantsuwa akan sai ya hana mu komawa cikin aljanna domin ba ya son mu kuma ba ma ya son duk wani abu game da mu na alkhairi saboda haka Allah ya faɗakar da mu domin ya zama in kunni ya ji gangar jiki ta tsira kenan zai zama abin mamaki kwarai a waye gari mutum yana yin da'a ga shaidan kuma yana sabawa Allah bayan dukkan bayanai na shari'a sun gabata kai lalle wanda ya bi shaidan ya yi ma shaidan da'a ya sabawa Allah wannan butuli ne kuma yin haka ko shakka babu zalunci ne Allah ya yi bayani warkakke gamsashe cikakke kammalalle dangane da shaidan don mu gane mu kibin shi amma kuma sai a waye gari kai ka bi shaidan ko kai ki bi shaidan ai watsi da umarnin Allah ai watsi da kashedin da Allah ya yi aiko wannan babu zalunci in shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul kahf sura ta 18 aya ta 50 ya bayyanar da abin da ke nuna kamar mamaki cewa za a yi mai hankali ya bi shedan bayan ya riga ya san maki da shedan kuma an masa bayani Allah ta'ala ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa na badala Allah ce yanzu za ku riki shaidan da zuriyarsa a matsayin abokai ko majibinta talamurra ko wanda za ku yi wada ko waɗanda kuke so ba ni ba alhali kuma su nan da shaidan din da rundunar tasa da zuriyarsa gaba daya dukkansu abokan gaban ku ne makiyanku Allah ce tir da irin musanya da azalimai ke yi su bar Allah su kama shaidan su bar da'a su bi sabo su bar imani su kama shirka su bar musulunci su riki kafirci su bari daidai su kama ba daidai ba ai wannan babu zalunci da ya kai wannan zalunci dai to babu wanda ya wannan domin Allah ta'ala shi ya halitta ya halicci kowa da kowa har da shi iblis din kuma shi ne ya umarni da a masa biyayya shi Allah din a masa da'a shi kadai kuma shi ne ya gaya mana abinda iblis ya yi wa babanmu adamu da mamarmu mahaifiyarmu hawa'u ya fitar da su aljanna ta hanyar makirci da makida to kuma sai a waye gari a yau mun yi sakaci shedan mun jawo sa jiki mun amince da shi mun masa da'a mun manta da Allah ai wannan ba karamin zalunci bane kuwa kenan yana da matakai da yake bi wajen halakar da mutum akwai matakai guda bakwai da yake bi don ganin ya halaka mutum waɗannan matakan su ne na farko kafirci babban abin da shaidan ke nema shine ya zamanto mutum ya kafircewa Allah ta tabaraka wata'ala domin wanda ya kafircewa Allah ai ke na tashi aiki in dai mutum ya mutu a matsayin kafiri ai kun ga ba shi ba aljanna har abadan abadan har abadin abad ba shi ba aljanna to matakin farko da shaidan kan bi shine kokarin ganin mutum ya kafircewa Allah domin an kafirce cewa Allah shi kenan duk wani alkhairi da ma tare duk wani sharri ya riga ya shigo saboda haka kafiri da ma ba a ta kansa ai duk wannan wa'azin ma da yake ayana masu imani ne inda waɗanda ba su da imani ne ayewa za a yi masu bayani wannan ba sai dai a ce ku dai shiga a musulunci ba kar ku mutu ku shiga wuta ko ba haka ba amma an kada ana ku yi da'a ga iyaye ku zamanto masu kirki ku faɗi gaskiya kar ku yi ƙarya ku cika alƙawari ku yi kaza ai duk wannan ana da masu imani ne wanda yake kafiri ai shi ba a tashi shi ana maganan ya shiga musulunci ne dan kai mutu kafiri saboda haka matakin farko da shaidan ke bi na halakar da bayan Allah shine ya sa shi kafirci to idan Allah ya taimake ka ka ketare wannan tarko na farko da shaidan ke nasabawa in Allah ya taimake ka baka kafirta ba kamar yanzu gashi mu nan mu kafirai ne akun da Allah ya taimake mu mu musulmi ne saboda haka mun kubuta daga wannan mataki na farko mafi sharri mafi hadari to amma yin haka ba wai lasis ne na an kubuta daga shaɗan ba sai mataki na biyu ana samun kubuta da kafirci to sai amfani da bid'a ga ka musulmi amma kana bid'a duk abin da za ka yi wa Allah da sunan bauta in dai ba Allah ne ce ai ba in dai ba shi ya shar'anta ba to abin da kake sunan shi ɓata lokacinka a tasayi kawo hal da kanka ka ɓata ma kanka lokaci ka cuci kanka kuma ita wannan bid'ar shaidan ya fi santa fiye da sabon Allah da ka shagiya da kai zina da kai sata da kai zagi da kai ƙarya da ka ci amana da ka karya alkawari da kai yaudara to gara kai bid'a a wajen shaidan kun san dalili domin duk wanda ya saba wa Allah ta hanyar zunubi a zuciyarsa ya san ya saba wa Allah wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta an yabbali alaihin nas sabo shine abin da ya kaikai a zuciyarka kai kanka ma baka so mutane san kana yi akwai wanda yake shan giya kawai yake so kawai a zo a ganshi na sha akwai wanda take zina take so a ga tana yi saboda an san sabo ne har ma da za ka yi wa mazinaciya wa'azi sai ta ce mu dai ku yi mana addu'a Allah ya raba mai shirya da mu ko ba haka bane amma mai yin bid'a shi gani yake yana bautawa Allah ne shi gani yake yana neman kusanci ne ga Allah shi gani yake ya ma fi ka matsayi wajen Allah shi gani yake kai mabarnaci ne da baka bin wannan abin da yake na bid'a ko ba haka bane shi yasa aka ruwaito daga wani daga cikin magabata yana cewa al bid'atu ahabbu ila shaytan min al ma'siyah li'anna al yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha wanda daga cikin magabata yana cewa an ce Sufyanu Thauri ne yana cewa bid'a ita tafi soyuwa a wajen shedan fiye da sabon Allah domin sabo ana tuba duk wanda ke saba Allah sai yana saba Allah da ya ji wa'azi ko wani abu ya faru gare shi da ya tarme da hankali sai tuba ko ba zai kare ba amma bid'a ba a tuba domin mai bid'a yana ganin ya fi ka yi wa Allah ɗaya, kai da ba ka yi shi yana ganin kai ne batacce bari ba ku misalai domin an ce a sha'u bi sha'in yuzkaru kuma aka ce bin misali ya tabi maqam idan yanzu aka ce ga wannan ya ga cewa yin maulidi addini ne kai kuma kana ganin yin maulidi ba addini ba ne. domin kuwa Allah bai koyar da haka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai koyar da haka ba sahabbai ba su fahimci haka ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'in ba su yi ba duk wani malami na musulunci ba a san shi da yayi maulidi ba sai bayan shekara ɗaya bayan ɗaya shekara fiye da ɗari biyar da barin manzan Allah sallallahu alaihi wa a duniya sannan a kago maulidi za mu kaddara cewa duk waɗanda suka wuce kafin nan dukkansu ba su gano wannan alherin ba yanzu sai na abubakar da umar da usman da aliyu duk da san da suke wa manzan allah yanzu sai na aisha sai da tuna aisha su ummu sulaimin su ummu salama suna na khadija duk ba san wannan amfanin shi ba yanzu manyan manyan tabi'ai irin sa'id ibn al-musayyib irin sufyan al-thawri irin sa hasan al-basri duk ba su gano wannan alkhairin ba wayannan manya-manyan malamai da ake danganta mazhabobi gare su irin su al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal manya-manyan malaman hadisi irin su al-Imam Bukhari al-Imam Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah duk waɗannan mutanen hatta su ne risala duk ba su san wannan alkhairin ba sai daga baya shin wannan hankali zai dauka don haka mu sai muke daukar sa bid'a to amma in tambaye ku wanda ke maulidi yana ganin muna kan bata ne ko yana ganin muna kan shirya yana ganin muna kan bata ko ba haka ba domin me don abin da yake bid'a ce idan da shan giya ko zina ce zai gane da wuri kuma zai tuba amma bid'a kullun karawa yake tun ana yi guda ɗaya tal a tudun wada har an koma unguwa ma sai a guda goma har an koma ana yan wata ana maraka watan tun ana yi mata ba sa zuwa har sun zo suna fitowa suna rawa suna kada duwawu da suna girgiza mama a wajen yi tun ana yi a kofar gidan mutane har an koma akan titi sai a ce girgiza nono dan manzon Allah ya ta girgiza karkada dan manzon Allah sai ta karkada wannan ciroki ne na manzon Allah waccan barmanu cogen manzon Allah wannan dan iskan manzon Allah wannan idan ibran manzon Allah daidai menene saboda bid'a ce wallahi da sako ne na zunubi da tuna an gane an daina amma saboda bid'a iblis ya fi son tafiye da saban Allah sa kirikiri kowa yana gani sai karawa ake ana kara ninkaya ana dulmiya ana kara shiga ciki albid'atu ahabbu ila iblisa a wata ruwayar ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya li'anna al-ma'asiyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha saban Allah ana tuba don ana sanin zunubi ne ba kyau zunubi ne ba kyau amma bid'a ba a tuba domin mutum yana ganin ibada yake wa Allah kai da ba ka yi kai maki ne idan mutum ya zo misali da zikirinsa na wazifa zikirin juma'a ne ko zikirin kullum kullum na wazifa idan ka ce ba kyau ba haka ya kamata a yi ba maimakon ya ce to je kadai kai ba ka son wannan na wazifar tijjaniya ko kadiriya mu mun yi a'a sai ya ce kai makiyin zikiri ne bayan kuma ya san ƙarya ne kana zikirin amma wanda zai fito ya ce wai kai ba ka yin wazifa bane don in ya faɗi asiri zai tono don mabiya za su gane a ba wai zikiri ne ba ka yi ba wazifa ce kawai ka yi wazifa ko akai fante kayan da ake da karafuna tsofaffi amma ya taji sai ce ai makiyin zikiri ne idan ka ce maulidi bid'a ne sai ce kun gani makiyan ma manzan Allah ne ta ta cewa wallahi ka fi san manzan Allah ka fi shi aiki da karantarwar manzan Allah ka fi shi koyi da manzan Allah ka fi shi yin duk abin da manzan Allah ya ce a bari dan mene saboda shi bida'a ta cika sa an masa girka da bid'a kun ga ko wanda aka girka shi girka ta bid'a ai illa ma rahimar rabbuna to matakin da shaidan yake biyo halakar da mutane na biyu shine cusa su cikin bid'a in sun kubuta daga kafirci sun shiga musulunci to kuma sai a sa cikin bid'a domin wanda da yake bid'a yana bata lokacin sa ne mana da tafi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk yayi bid'a cikin wata wata ibada ko wani aiki da ya bata lokacin sa Allah baya so baya karba da nassin Qur'ani da nassosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya kubuta daga bid'a to sai kuma shaidan ya dana mai tarko na uku shine sai a soyar mai da son saba wa Allah ta hanyar aikata manyan zunubai zina shan giya shan taba sigari shan wiwi ƙarya son zagin mutane ko cin mutuncinsu ƙazafi ga mutane saɓawa iyaye cutar da abokiyar zama yi wa miji tawaye zaluntar matarka kin yin tarbiyya ga yaya yin handama ga dukiyoyin jama'a da sauran abubuwa iri-iri waɗanda suke dukkansu manya-manyan zunubai ne manya-manyan zunubai ne cin dukiyar maraya gudu wajen yaƙi yin ƙazafi ga masu kamun kai da sauransu duk irin waɗannan shaidan zo da makamantan irin waɗannan manya-manyan zunuban sai zama shine mataki na uku ko kuma tarko na uku ka kubuta daga kafirci Allah ya taimake ka kai musulmi ne an nada an nasa maka tarkon bid'a ka zare ka sulle ka ce sunna zaka yi bid'a san sunna sak saboda haka sai a je mataki na gaba sai ya kokarin cusa maka san manya manyan zunubai ka ko wanda yake aikata manya manyan zunubai yau da kullum yau da kullum imaninsa zai ta raguwa nauyinsa na zunubi zai ta karuwa ne sai ya zama a lahira imanin da zai amfane shi in ya mutu da shi don zai shiga aljanna ko mun watan wata rana amma kila sai ya je ya ɗanyi wani kwas karami ko babba a cikin wuta jahannama idan mutum ya kubuta daga manya-manyan zunubai shi ba zai zina ba ba zai sha giya ba ba zai karya ba ba zai ci amana ba ba zai yaudara ba ba zai ha'inci ba ba ruwani da kazafi ba zai shaidan zur ba ba zai ci dukiyar maraya ba ba zai daimiya ba ba za ta fita babu hijabi ba duk waɗannan manyan zunubai ne to idan an kubuta daga wannan su tsaye su kisisiniya da sauran hada fada da makamantansu da yi da mutane da nuni zunde da kisfe da sauransu dai in an kubuta daga wannan to sai ya cusa wa mutum san kananan zunubi domin kananan zunubai galibi akan raina su illa ya ka in sun taru sun taru sun taru ya zama dubga da dubga ya su girma sai su girma su zama wani abu daban kananan zunubai domin daga manya in aka kubuta sai a yi kanana to in kuma ana kanana yau da kullum sai a koma a manyan saboda haka in an kubuta daga manyan zunubai to sai ya je tarko na hudu sai ya nasa maka tarkon yin ƙananan zunubai sai ya zamanto idan namiji ne in mace zo wucewa sai ya kalle ta sama zuwa ƙasa in mace ce wani ya zo wucewa sai ta kalle sama da ƙasa ƙananan zunubai da manyan zunubai suna da bambanci malamai sun ce bambancin manyan zunubai da ƙanana shine duk zunubin da duk zunubin da yake da haddi cewa in kayi kaza za a yi maka wani abu a duniya na haddi kama a ce sata a yanke hannu zina a jefe ko kuma a bulala ƙazafi a bulala duk zunubin da yake bai da had duk zunubin da aka tandar mashi haddi a duniya ko kuma aka yi alkawarin azaba a lahira ko kuma fushin Allah ko kuma tsinuwar Allah to wannan ana kiran shi babban zunubi amma zunubin da ya kubuta daga waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar to ana kiran shi ƙaramin zunubi don an kubuta daga manya sai a koma ƙanana in Allah ya taimaki mutum ya kubuta daga ƙananan zunubai to sai shaidan ya sa mai tarko na biyar sai a ba shi abubuwan da aka halatta su shagaltar da shi misali bayan an sha ruwa wata sai ta ci abinci kala goma tana ci ne zai faru sai bacci don kasala za ta zo wanda ba maganan sallan dare ba maganan komai da za a iya yi kuma shi kenan sallar isha ma sai sha biyun dare za ta shi Gashi da abin ta ta halal ne ko haram ne halal ne inda an samu ta halal din kuma yana cikin abubuwan da Allah ya halatta to amma kuma gashi an ci amma shedan ya amfani da su ya shigaltar ko kuma a zauna hira hira in dai ba na zunubi bane laifi ne to amma sai ai ta hira ai ta hira ai ta hira har akai karfe 3 dare ana yi daga nan sai a ce in kada bacci ya kwashe ni bare yi sahur dina sai ta yi karfe uku da rabi ta bingire ba za ta shi ba sai takwas na safe sallah asubahi babu har rana ta fito to da shi asali abin da aka yi halal ne ko ba haka ba amma kuma shaidan yanzu ya amfani da shi ya shagaltar ya zamanto dalilin wannan an fada cikin tarkon shaidan an fada cikin tarkon shaidan to wannan shine tarko na biyar da shaidan kan sawa dan adam don ganin ya halakar da shi ya kau da shi daga bin Allah ta'ala idan mutum ya kubuta daga wannan sai shi ya je mataki na shida shi ne sai ya sa wa mutum son fifita abin da ba shi da muhimmanci sosai akan abin da yake da muhimmanci sai ga mutane cikin dare sun kuke sun dage suna yin wata ibada da Allah bai sa dalili akan ta ba da azumi akwai wani abu wai shi ramadana wani littafi ne wanda kullum akwai irin sallar da zaka yi kira ma kuna yi kuma ga sallar da za ku yi raka'a biyu a karanta kaza a karanta kaza cikin dare wannan sallan sai ta dauki mutum awa ɗaya da rabi akalla amma wannan mutumin da ya bata lokacin sa yana wannan tunda Allah bai shar'anta ba sai kuma gan shi shine yake korafi wai tarawihi liman ya cika tsawaitawa wai shi ya fi son a yi yar faki a sharp sharp shaf shaf gangane ji sallan gata ga kaɗan ga yawan lada wai wannan sallar yake so a idan aka zo ana sallah sallar isha'i aka minti goma ana yi sai ya rika jin zafi a ransa an tsawaita amma kuma cikin dare zai tashi wannan ibada da Allah bai sa shi ba ko kuma mutum ya ji a bashi wani wuri haka nan ya zo ya tayi ya tayi awa biyu awa uku amma sallolinsa na farilla bai kyauta ba ko kuma ga mace tana da kokarin son yin azumin nafila amma kuma kullum tana cikin sabawa mijinta ba ta masa biyayya ba ta kyautata masa azumin nafila yana da kyau to amma kuma da yin haka da yi wa miji da a cikin abin da bai saba Allah ba wanne ne gaba eh ko kuma ga mutum abin da bai da wani muhimmanci ya ba sa muhimmanci tukuru irin abin da ake kira khilaful aula ya saki abin da ake kira al'aulawiyat ga abu muhimmi sai ya koma ya dage yana abin da ba muhimmi ba. to wannan ma yana daga abin da shi ɗaya ke amfani da shi ya halakar da mutane mace ba ta iya fatiha ba tana ƙoƙarin ta san na sallah ko ta san kunce kuncen tsarki amma sai ga ta ɗebo littafi tumi tumi a cikin rigarta wai ta je ana karanta bukhari ko ana karanta bulugul maram ko da ya salim sai dai kuma ta koyar da ake bautawa Allah ke da yake bukatar sanin hukunce hukuncen tauhidi abin da ke bata tauhidi yake gyara shi sai dai in kina da damar ki je can kuma ki je can ki hada duka amma ya zama dole sai dai ki zaba daya to kuma ke ya kamata ilimin ki bai wuce ahalari ba sai a ganki kina yawo da muwadda to shi kenan kina bata lokacin ki don ba za ki gane addinin Allah wannan shi kira khilaful aula to waɗannan hanyoyi ne da iblis yake bi don ganin ya halakar da mutane to idan duk waɗannan hanyoyin guda shida da iblis kan bi ɗaɗɗana tarkonsa ga bayan Allah in mutum bai fada ba Allah ya shi kare shi to sai je mataki na karshe na bakwai sai ya sa maka cutarwar jama'a sai zama jama'a cutar da kai rundunar shaidan sai su ta cutar da kai daga cikin mutane da aljanu a rika ce wannan ta cika san addini tsananin addini gare ta wannan ba kalma ce cutarwa ba tana tafiya buya buya da hijabi wannan ba kalma ce cutarwa ba ta wani rufe idan ta kamar ninja wai ita ta sa niqabi wannan ba kalma ce cutarwa ba ko a ce a ah, ustazu wai ustazu ka ga wanda dan git kamar za a tsalla kauta wannan ba kalma ce cutarwa ba ko kuma a ce a ah, kadan shi da gemu da gaji da gaje kamar wani ko wannan ba kalma ce cutarwa ba kullum cikin karatu ya kace alhuda huda kullum makaranta alhuda huda kawai sanani a cikin addini wannan ba kana cewa ba ko a ce wannan dan ta'adda ne ko wannan yar ta'adda ce ko mai tsananin addini ne ko dan wato bakin kunar bakin dan kunar bakin wake ne ko makamancin wannan ko kuma a ce ai makiyin manzon Allah ne saboda baya maulidi ko a ce ai makiyin zikiri ne saboda bai wazifa dariqa duk waɗannan ba kalmomi ne cutarwa ba to tarko ne da iblis ke sa wa masoyansa domin su cutar da bayan Allah ba gaira babu sabab haka kawai a cutar da kai domin ai da zafi a dube ka ce maka makin Allah ai da zafi a dube ka ce baka san manzon Allah kuma kai ka san ƙarya yake maka shi ma mai faɗin ya san ƙarya yake yana yin haka ne dan ya kare dan takwashin da yake samu daga muridai saboda in ya fito da gaskiya to muridai za su daina ba da kuɗin tantakwashi takwashi shi ko ba zai rayu ba sai da karama ba zai rayu ba sai da hadaya ba zai rayu ba sai da kyauta ba zai rayu ba sai da sadaka shi bai da zuciya ne na kansa don haka dole ne a yi amfani da kalmomi na cuta a wannan kasar an yi amfani da kalmomi na a yi izala ma wai sun je ya je ya ba ma masa nono da ya siyo a kasuwa ya ce nono ne kike takama da shi ko to ga nonon kika sha da ni ai wancan dan izalan ai ya mutu aka tuna kabarin shi sai ga kai kansa ya koma yamma ko kuma ya zama kadangare kalmomi dai iri iri wanda su kansu muridan yanzu sun fara gane duk ƙarya ne duk da su ake kawai ana dan karba yan kwandalayensu to shedan yana da wannan ɗabi'a sai a sa maka gaba haka kawai haka kawai a sa mutane su da kai dan uwanmu dr ahmad abubakar gumi an sake shi amma a cikin bayanan da aka yi na hira da shi a jarida ya bayyana cewa gwamnatin obasanjo ita ce sanadiyar kama shi su dama wuke zato ba maki ba ne? me yake da an ne dama ba maki ba ne? ai wani malami na cewa duk abin arzikin da an ne maka kololuwanta ka ce sannu mutumin banza don mutumin da ya cewa Allah ya kankare wa Allah da kake sare da gare shi lokacin da yake gwamnati yake kan mulkin shugabancin kasan nan shi aka ce yayi ta yada ko yayi ta tura bayanai na security na tsaro zuwa ga kasar saudiya akan cewa dr ahmad barazana ce ga zaman lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza dan ta'adda ne dan kaza ne dan kaza ne ya ta turawa amma kasar saudi arabia ba ta ɗauki wani mataki ba dalili saboda wannan bayanai da aka tura ya shafi najeriya ne da saudi arabia ba amma dai bayanan na hannunsu to lokacin da ɗan gidan umar mutallaf ya yi abin da ya yi na tsiya ya shafa wa jama'a kashin kaji ba zai ba su gani ba na yunkurin ta da bom a jirgi mallakar amurka sai kasar saudiya ta ce to tun da dai dama ga bayanai na security da aka yi ta turowa game da wannan mutumin sa'annan kuma yanzu an alakanta shi an danganta shi da wannan abin da wannan yaro ya yi na tsiya duk da cewa shi ahmad gumin nan shi ne baban da maman wannan yaron faruk shawara su je su gaya wa 'yan basi na amurka cewa ga abin da ɗansa yake shi zai ba da shawara kuma aka je aka gaya masa amma da yake ƙasar amurka munafuka ce algunguma wai kuma ya dawo take zargin ahmad goma na da hannu to shi ne ƙasar saudiya ta kama shi a dalilin wannan domin a bincika a tabbatar ana kama shi aka yi bincike kuma aka tabbatar da bai da laifi gaba daya wannan yasa ba kai shi kotu ba amma sai da ya wata shida da kwana ina jin goma ko goma sha wani abu sa'an aka sake shi shekaran jiya kenan nake jin ko shekaran jiya waccan aka sake shi aka mai da shi gida wajen matansa da 'ya'yansa guda goma sha bakwai kuma dama yana cikin shirye-shirye ne na dawowa najeriya ma baki daya da ya gama ya kammala karatun shi na doktora zai dawo kasan nan gaba ɗaya zauna a shaidu a nan shi ne in dai mutum ya kubuta daga kafirci da bid'a da manyan zunubai da ƙananan zunubai da shagaltuwa da abubuwan da aka halatta da fitunuwa da fifita abin da bai da muhimmanci sosai aka mai muhimmanci to ba zai kuma kubuta daga na ƙarshe ba ko kai waye sai ka faɗa cikin wannan musibar ko kai waye sai ka fada cikin wannan musibar ta a sallada rundunar shaidan kanka su cutar da kai rundunar shaidan nan daga mutane da aljanu ba muna zaune haka kawai ba siɗiɗi ba saɗaɗa aka zo aka kama ɗan uwanmu ɗaya daga cikin yan uwa do'atu malamin jama'a aka ce wai ya tura a kashe wani ba haka kawai haka kawai dan sharri su kansu wanda suka faɗa hakan sun san ƙarya ne su kansu jami'an da aka ba su binciken sun san ƙarya ne amma haka aka yi ta ɗauki ba daɗi Allah dai ya ƙwata mana shi to yin dai kana bin Allah to dole ne kai shiri ko ta kwana dole za ka samu wannan matsalar ko kai waye sai dai in ba kan gaskiya kake ba to waɗannan su ne hanyoyi guda bakwai da iblis yake bi domin ya ga ko matakai guda bakwai da iblis yake bi don ya halakar da bawan Allah zai ɗauki matakin kafirci in ka kubuce ka sance ya jefa maka san bid'a in ka kubuta ka sance ya wurga maka san manyan zunubai in ka kubuta ya jefa ma kananan zunubai in ka kubuta ya shagaltar da kai da abubuwan da aka halatta in ka kubuta ya jefa maka san fifita abinda ba muhimmi ba akan muhimmi in ko ka kubuta daga nan to sai ka fada inda baka da dubara sai dai kai ta addu'a kuma shine sai ya sa mabiyansa masoyansa rundunarsa daga mutane da aljanu su cutar da kai da kalmominsu su cutar da kai da maganganu su yi ma kazabi su yi ma sharri su yi kaza su yi kaza iri domin misali a ka'idar musulunci ba a aibanta mutum da halittarsa ka ce da Allah ji shi wai dan ba ka san shi ba ka san malintarsa ba ka san abin da ke karanta ka ce da Allah ji dan gajere wannan shari'a ta hana dalili yanzu Allah kake da shi da Allah kake don ba shi kansa gajere ba ko ka ce mai dan gurgu ko ka ce mai kaza to wannan shari'a ba ta yadda ba amma za ku ga kullun yan bid'a suna da sha'awar sa aibanta malaman sunna da kalmomi irin waɗannan to duk wannan na daga cikin taslitu shafan. yana daga cikin yadda shaidan ke sa masoyansa mabiyansa masu kaunarsa majibinta lamuransa gare lamuransu gare shi da su cutar da bayan Allah ba jo ba su gani ba wannan ɗabi'a ce to bayan waɗannan matakai shaidan yana da hanyoyin da yake bi ya shiga ga ɗan adam waɗannan hanyoyi suna da yawa amma dai za mu yi ƙoƙarin taƙaita su domin ba zai mu faɗi duka ba daga cikin hanyoyin da shaidan ke bi ya shiga ga mutane bayan waɗancan matakai da yake bi ya halakar to hanyoyin da yake amfani da su ya cimma burinsa cikin mutane sun haɗa da na farko ya ƙawata wa mutum abu ƙawata mashi abu ya kuma yaudare shi ƙawatawa da yaudara domin Allah ta'ala ya ba mu labari a Qur'ani a cikin suratul araf sura ta bakwai aya ta ashirin zuwa ashirin da ɗaya da ya faru tsakanin annabi adamu da hawa a gefe daya da kuma iblis Allah ta'ala ya ce mana iblis ya yaudare su ne ya kawata masu san duniya ko san zama dindindin kasu mutu da haka ya ruɗe su suka yi abinda Allah ya ana bisa kuskure Allah ta'ala ya ce fa wasu wasu lahu shaitanu liyubdi lahu ma wuri a anhu ma min sau'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin Allah ta'ala ce shaytan ya masu waswasi ya raya masu a cikin zuciyarsu ya sa masu wani tunani na daban a zuciyarsu don mene don ya bayyana masu da abin da aka ɓoye na daga tsiraicinsu shaidan ya ce masu ubangijinku bai hana ku cin wannan bishiyar ba sai don gudun kada ku zamanto mala'iku zama mala'iku ba saba wa Allah saboda haka annabi adam an ce inda zai ci zai zama mala'ika ai kada shi kenan ko kuma ku zamanto daga wanda za su zama ba za su mutuwa ba dan adam na son mutuwa ne saboda haka da wannan ne ya rude su ya kawata musu san zaman dindindin kar su mutu da kuma san zama masu bautan Allah kada su yanke kada saba wa Allah tunda mala'iku la ya sunan Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yubarun bai tsaya nan ba waka sama mu amma ya rantsa musu da Allah inni na kuma da minan nasu ne yace wallahi ni din nan ina muku nasiha kun ga wannan ne musu yaudara ya yaudare su ya ƙawata musu son abin da yake a hakika Allah bai nufi su da shi ba tun farko Allah bai nufi cewa Adamu ya mala'ika ba Allah bai nufi cewa Adamu ya dawoma a duniya kare mutu ba amma sai ya zayyana musu wannan ya kawata musu haka a ranar yakin badar ya kwatanta irin wannan ga kafirai mushrikan makka a sura ta taha sura ta 20 aya ta 120 Allah ya ƙara ba mu labarin irin abin da ya wa Adamu fa wasu san ilaihi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yace ya adamu Bana nuna maka wata bishiya ba wadda inda aka ci ana dawoma ba a mutuwa kuma za a samu mulkin da kwata kwata kwata ba za a taba zama ba a da mulki ba kun ga adam na son mulki a kuma da adam na son ya dawoma saboda haka da wannan ne yau da resu a can ba ma ya rantse musu to a ranar badar shaidan iblis ya yaudari kafiran makka ya kai su ya baro domin Allah ya ba mu labari wa in zayyana lakum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara alfi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab aran da aka yakin badar ga kafirai sun fito ga mu'minai sun fito sai ya je ya samu mu'minai wato sai ya samu kafirai ya ce musu kun ga yawan waɗancan mutanen ya fi ƙarfin ku ba za ku iya komai ba ba za ku iya komai ba ba za ku iya cin nasara ba amma ina tare da ku ni zan zama dalilin samun nasarar ku zan jagorance ku saboda haka ya cusa su suka je inda musulmi suke aka fara gwarzawa da ya ga an haɗu sai ga mala'iku ya ga zuwa taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai haba ba sai falla da gudu ba ya ranta a nakare zakara bai sa'a ce babu ruwa na. ni na ga abin da ba gani ba shi ya ga mala'iku su kuma kafirai ba su gani ba saboda haka ya falle da gudu ya ce ni ina tsoron Allah ba ba ya ce ya baro aka kashe mutane saba'in ko fiye da haka ko kasa da haka da kaɗan aka kama mutum saba'in ko fiye da haka a matsayin fursunan yaƙi wannan aya na cikin amfal sura ta takwas aya ta arba'in da bakwai da ma aya ta arba'in da takwas hanya ta biyu da shaɗan ke bi kai ga mutane shine sanya musu wasu wasi da shakku wasu wasi min sharri wasu wasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas sai ya sa musu waswasi waswasun nan hatta game da Allah hatta game da Allah domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce shaytanu ahadakum fa yaqul man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbaka shedan zai zo matsayin ku ya rika cewa wa halicci kaza wa halicci kaza wa hadda ya ce to shi ubangijin naka wa halicci shi wannan ba waswasi bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku ya kai ga wannan matsayi ya ji shedan ya sa masa wannan falyasta'id ibdillahi wal yantahi ya nemi tsari da sunan Allah daga shedan sannan kuma ya haye daina faɗin haka ko ya daina wannan tunani a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku ya ji haka ya ce amantu billahi wa rasulihi fa inna zalika yazabu anhu ya ce na yi imani da Allah da manzanninsa in ya faɗi haka to wannan tunani zai gushe masa wannan hadisi Sheikh Muhammad bin Albani a cikin Sahihul Jami ya inganta shi a mujalladi na biyu shafi na 74 hanya ta uku mantuwa sai ya sa maka mantuwa kai ta mantawa duk wani abu na alkhairi sai ka manta duk wani abu na sharri sai ka auka cikinsa ka yi dumu dumu sannan sai ka tuna ba kyau ana samun wannan ko ba a samu ana samu ko ba a samu to wannan daga shaidan ne yana daga makircin shaidan kuma yana daga hanyoyin da yake bi ya kai ga mutane Allah ta'ala ba mu labari a cikin suratul an'am sura ta 6 ayat 68 wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fa imma yunsiyannaka shaytanu fala ba da zikira ma alqawmi zalimina duk lokacin da shaydan ya mantar da kai wani abu to lalle ne da ka tuna to kai abin da ya kamata kai in kuma ya mantar da ne cewa abu za ba kyau sai ka auka ciki kana tunawa ka tuba ka bari ka kuma nisanci abu wannan shine abin da ayat take nufi asalin ayat ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yakan zauna cikin jama'a ana tattaunawa to an ana hira sai su rika sukan qur'ani sai su rika sukan maganganun Allah Sosai sai manzon Allah ya kawaici baya so ya tashi tafi to shi ne Allah ya saukar da wannan ayan cewa kada ya zauna kada ya zauna ya rika tafiya ya kyale su don ba haka ba sai su bada cikin barna in suna wannan hirar tasu su zagi Allah su ci mutuncin Qur'ani da sauransu haka nan Allah ta'ala a cikin suratul mujadala a cikin suratul mujadila sura ta hamsin da tara kenan ko da takwas aya ta sha tara Allah ta'ala ce istawaza alaihimu shaitanu fa ansahum zikrallah ashe mutum baya zikiri gaba ɗaya, musamman zikirin da ake yi na bayan sallar asubahi da bayan sallar magriba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau 100 din nan idan mutum baya yin subhanallahi alhamdulillah allahu akbar bayan sallan farilla idan mutum baya yin nauyin istighfarori da nauyin azkar da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ashe shaidan ne ya mantar da shi shaidan kan sa mutum ya manta ya ƙi kamar yadda shaidan kan sa mutane su zikirin ba yadda Allah yake so ba suna ma saba wa manzon Allah sai kuma to haka kuma yake mantar da wasu ba su zikirin ba gaba daya hanya ta hudu da shaidan ke bi ya sa ya kai ga mutane ya halakar da su ya da tsoron talauci don kada a ciyar da kuma tsoron mutuwa don kar a fita jihadi sai shaidan ya sa maka tsoron talauci kana da naira goma baka so ka ba da kwandala naira daya wai kana ganin to inda ba bada to kuma gobe ni da nake da bukata ta wajen naira ashirin ya zanyi to shaidan ne mutum baya son ya fita ya je ya yi hidima ga addinin Allah ya yi jihadi ta dukkan hanyoyin jihadi jihadin baki jihadin hannu jihadin zuciya dukkan nau'o'in jihadi jihadin gwarzawa da abokan gaba saboda me tsoron mutuwa to wannan shaiɗan na yaɗa wannan a ta mutane domin ya ga ya halakar da mutane ya ana su bin Allah ta'ala kuma Allah da ma ba mu labari yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shedan na maku alkawari da barazana game da talauci kuma yana umartan ku da yin alfasha a suratul baqara sura ta a ta 268 kuma Allah ta'ala ya ce إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سورة آل إمران سورة sura آتت أليه سبعين دبير ayoyin da aka ji ban fassara ba a koma a karanta fassararsu a tarjama mal abubakar gumi shi yasa nake faɗin surar da kuma da suran da kuma lambar ayar sai mataki ko hanya ta shida da iblis yake bi sanya bakin ciki a zukatan mu'minai sai ya sa ka bakin ciki sai kai abu sai kai nadama ka saba wa Allah kuma sai kai nadama duk mutumin da ya zina yana gama zina kuma sai ya bakin ciki duk mutumin da ya sha giya yana gama shan giya kuma sai ya bakin ciki domin saban Allah ne sai kai yana abu sai kuma kai nadama bai ga abin da ya yan Adamu ba bai ga abin da ya musu ba tsakanin kadin da abin ya zamanto kamar yadda wadansu suke cewa sunayen su kenan amma dai hadisi ya zo da cewa dan adamu wanda ya kashe dan uwansa ne ba a faɗi sunayensu ba da daga malamai sun ce waɗannan sunaye qabil da habil daga isra'iliyat ne wallahu alam lakin in sahat in sahat tasmiya da qabil da habil da ga cewa da dan uwan ya kashe dan uwansa kuma yana dama ba fa asbaha minan nadimina sai na yi bakin ciki yayi nadama yayi take cin abin da yayi to dama Allah haka ya gaya mana كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين wannan ɗabi'a ce ta iblis sai ya sa ka kai bakin ciki bayan ka saba wa Allah ta'ala ko kai abin da zaka yi nadama mace sai ta kangare wa mijinta ta ki masa da'a ta fita ba da sa ba ko kuma ta yi masa rashin mutunci ta ci kwallon rigansa ta gaggaya masa magana ta daga muryarta a kansa bayan ya fita kuma sai ta yi bakin ciki ko kuma ta ci kwallon rigansa ta ce in dai ka haihu da jini ka bani takardar saki na. in ya bata kuma ya ce bakin ciki ta fashe da kuka tana wayo wayo ta shiga uku sau uku sau tara a tamanin da ɗaya bayan ita ta dama kanta wannan ɗabi'a ce ta shaidan shi kan sa a yi wannan bakin cikin domin a yi nadama haka na a cikin suratul mujadala sura ta 58 aya ta 10 Allah ta'ala ya kara ba mu labari game da irin bakin cikin da iblis kan sa mutane su ji kuma ya masa dariya Allah ta inna man najwa min ash-shaytani li ya'zuna alladhina amanu wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah sai ga mutane ka zo wucewa ko kin zo wucewa da hijabin ki zumbulele yana jan kasa ko ni niqabin ki sai daga wadancan sun hada suna dan kuskus kus suna kallon ki suna kuskus ya zaki ji a zuciyarki ba daɗi to shi ne ya nuna musu ya musu wahayi ya musu ishara shi wannan abin tsayan ya rude su da wannan abin tsayan dan su bakanta miki rai ɗabi'a ce saboda haka iblis na amfani da wannan hanya ɗin ta sa wa mutane bakin ciki a zukatansu sai hanya ta gaba shaidan ya jefa kiyayya da saɓani a tsakanin musulmi ya haɗa yaƙi tsakaninsu ya sa su riƙa wa juna mummunan zato ya sa aure rika rabuwa ya rika sa fada tsakanin mutane ya rika sa zagi da cin mutunci tsakanin mutane duk waɗannan hanyoyi ne da ya bi don ya ɓata mutane ya kau da su daga ɗa'ar Allah zuwa ga yin masa ɗa'a. Allah ta'ala ba mu labari a suratul Isra sura ta bakwai aya ta da wa qul li ibadi yaqulu ya asan. inna shaytan yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina a wannan ayar Allah ya ga mana yadda shaitan kan sa kiyayya da gaba a tsakanin mutane sai ga yan uwa ma ba ji ba gani suna fada suna gaba suna kiyayya musulmi na gaba na kiyayya babu kuma dalili babu dalili kwata kwata na sabanin babu shi inda kowa zai bar abin da yake kai a da abi qur'ani da sunna ingantacciya bisa fahimta magabata na kwarai to za a samu mace mace za a samu rabe rabe wani zai ci shi dan gizala ne wani zai ci shi dan rika ne ko dan shi'a kowa ya watsar da abin da yake bi mana a zo a kama qur'ani da sunna sahihiya bisa fahimtar magabata ba shikenan huta ba ai ba abin da zai hada kan musulmin Najeriya da na duniya gaba daya sai qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata duk wata hanya ba wannan ba hanya ce gajeruwa kuma ta yaudara sai dai a haɗin miyau a haɗa baki amma ba za a haɗa kai ba haɗin kai bai yiwa ba yadda za a yi da mai zagin sahabbai da mai zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar cin mutuncinsa da mai zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mai da Qur'ani akwai ragi da kari da mai da cewa manzan Allah ya ɓoye wani abu a cikin wahayi da mai da cewa sahabbai duk sun yi ridda a ce kuma wai da ni da shi wai mu haɗa kai to me zani ƙarya yanzu kuku ya da wannan haɗin ka ko kuma da mai wa Allah shi shigi Allah ga inda ya tsaye da shi shi ya ga cewa na Allah bai isa ba sai ya ƙara nashi ga inda manzan Allah ya tsaye da shi shi na ganin na manzan Allah ya kaɗan sai ya ƙara nashi abinda manzan Allah bai yi ba bai ce a yi ba da kuma a zamanin sa ya tabbatar ba sai ma ya yi isharori da ke nuna bai da a yi ba abinda sabai ba su yi ba shi ke dole yanzu sai ya yi yanzu ne addini yake sai ya yi to ya za a haɗa kai ta wata hanya akan ƙarya kun ga bai yiwuwa dole ne a koma wa ma'auni guda ɗaya shine littafin Allah da sunar manzan Allah sahihiya bisa fahimtar magabata na kwarai da haka jefa kiyayya na daga abin da iblis yake yi kuma Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida sura ta 591 ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakumul adawata wal baghda sai kawai yake hada gaba da adawa da kiyayya tsakaninku kullun aikin sa kenan hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna shaitana qad ayisa an hu al-musalluna walakin fi harishi bai na hu. shaytan ya yanke kauna ya yanke tsammanin abauta masa ma sallah mai masallata ba za su bauta shi dan ba amma ya yadda su masa ɗa'a cikin haɗa gaba tsakanin su su kiyayya su yi gaba yanzu haka cikin kullum ma masu azumi ko matan na ko da ba ta magana da wuta ko kishiyarta ko uwar mijinta ko ɗan uwarta kanwa koya ko wata makwabciyanta ko makamancin wannan yanzu haka a cikin kuna ko take haka to ta sani tana wa iblis a'a wannan hadisin al-imamu muslim ya fitar da shi sai hanya ta gaba shaitan sai kange ka daga zikirin Allah sai zama baka zikiri kwata-kwata in na ce zikiri ba yana nufin na waziba ba in na ce zikiri ba ya nufin na bida'a ba zikiri na sunna wanda ya tabbata a cikin sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to yin ana kai zikiri ai ta shiga uku domin ko akwai aikin da yake zikiri muhimmanci gaba daya ai babu shi domin ta kanta sallah gaba daya zikiri ne karatun qur'ani gaba daya zikiri ne addu'a gaba daya zikiri ne yi wa Allah da'a gaba ɗaya duk ya shiga cikin zikiri to ran da baka zikiri baka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah da sauransu wayannan azkarun da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ran baka ai ka shiga uku domin Allah ya gaya mana a suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 91 daga cikin maki da shedan wa yasuddakum an zikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun abinda Allah yake ce kenan game da shan giya ya ce shi dan so yake ƙulla gaba da kiyaya tsakanin mu kuma ya hana mu yin zikirin Allah ta hanyar samu mu a giya to wa zai sha giya dan ya samu kan cikin wannan wanda sai kuma wanda bai gane ba hanya ta gaba yawan gaggawa komai cikin gaggawa ba za a tsaya natsu a yi nazari ba hatta wajen zaben abokin zama gaggawa ba kyau kawai ta ya kaje wajen musabaka ya iya karatu ko an je sallar tahajjud kawai ta yana ta gunna yana madda kawai ta ce wa ko ya kama addu'a kamar wani balaraban Najeriya kawai ya taruwa takarda malam wallahi ni dai ina son ka shikenan ba bincike ba komai har ta jima za ta iya rasa ranta saboda shi al'ajala gaggawa ko kuma da ya ya ce yana so ta duba dan karere motar da ya zo da ita sai irin tamala ko dan kare da rubuta jirgin sai ka cewa ya zo da shirgegen mota kamar jirgin sama mai tayoyi hudu yana yin magana ya ke yake na yata ce ai shi kenan ta samu miji ai kawai ka turo sai ta yi aure ya taga cewa ba masifaffe ne duka yake yi eh jibga akwai layin jibga a turin guda ko yana jibga ne ko kuma mamakin Allah ne baya bin Allah shirka yake yi kila dan bid'a ne kaza ne shi dan ba san wannan ba ko kuma shi kawai daga kawai ya ganda cikin hijabi kila ta ni kabi ta zo wazi kullum tana sauran gaba shikenan ya mutu ajalatu wannan yana daga hanyar da shaitan yake bi ya halakar da bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'anat min Allah wal ajala min ash-shaytan bi sannu sannu bi da lura da yin tunani da nazari to wannan al'amari daga Allah amma gaggawa nan da nan a yi abu to wannan daga shaidan ne sai mataki na gaba cusawa mutum san yin nau'o'in saban Allah ya yi wancan ya yi wancan ya yi irin wancan yayi irin wannan wannan ma hanya ce da shaidan yake bi don ya halakar da mutane Allah ta'ala ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim a cikin suratul shu'ara sura ta 26 ayat 201 221 zuwa ta 222 a nan wurin Allah ya ba mu labarin cewa shedanu na sauka ne kan masu ƙarya makareta ko masu yin zunubi ashe kenan makaretan mutane da masu yin zunubi to shedan ne yake zuga su yake tunzura sai yake zungurin su don ya kaunatar musu a zukatansu da son sabawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa daga cikin maki da shaidan wato daga cikin abin da shaidan yake so ya sawa mutane na sharri da kiran ƙarya shine sai ya zamanto wato ya sa wa mutum aboki na banza aboki na banza ko abokiya ta banza ko ƙawa ta wofi wadda take babu alkhairi da ita domin kuwa a ƙarshen lamari za a yi nadama za a shiga cikin halin ne za a shiga tasko ko nan na taɓa gabatar da lacca muhadara a nan makarantar amma a can layin joji ko game da wace ce ƙawarki an tuna yanzu haka cikin ku ba mai kasa ɗin ma amma manta ba a ruwan kuma da wace ce ƙawarki hanya ta gaba da yake amfani da ita sai ya cusa maka dogon buri dogon buri da tunanin jinkiri kana tunanin in baka yi ba gobe za ka yi in baka yi gobe jibi za ka yi sallah lokaci ya in bari in tashi in sallah sai kuma a shiga wani abu in bari in tashi in sallah sai a shiga wani abu ba a samun wannan to daga shaidan ne Allah ala ba mu labari cikin suratu Muhammad sura ta 47 da 25 irin riddan da wasu suka yi wai da zaton cewa ai za su fantama su wala su wataya amma kafin su mutu za su sake dawa su ga musulunci inna zai tardu ala adarihim min ba'd ma tabana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ya sa musu buri ya halakar da su zuwa ga wannan suna ganin cewa suna da lokaci hanya ta gaba almubazzaranci almubazzaranci ai ta almubazzaranci saboda miji na da shi yana da wadata a albazaranci babanta na da shi albazaranci ita Allah ya wadata ta albazaranci bayan kuwa Allah ta'ala a cikin suratul isra sura ta 17 ta 26 zuwa 27 ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbihi kafura hanya ce ta shaydan yan uwan shaydan ne masu albazaranci sai hanya ta gaba da shaydan kan sawa wato shaɗan kan bi ya mallake mutum ya yi aibi ya illa cikinsa tsiraici musamman ma a haƙƙin mata sai ya zama an sa mata san tsiraici ba za ta sa hijabi ba ta rufe jikinta gaba ɗaya ba in ma kun ganta da hijabi to ta zo wajen wa'azi ne in kun ganta da hijabi za ta yi sallah ne in kun ganta da hijabi za ta je makarantar islamiyya ne amma in za ta fita je gidan biki gyalla take sawa in za ta tafi asibiti gyale take sawa in za ta tafi kasuwa gyale take sawa in za ta je ziyara gyale take sawa in tana aiki ne in za ta je wurin aiki gyale take sawa in yar makaranta ce in za ta fita makarantar boko gyale take sawa don Allah a mata ana samu haka ko ba a samu kila ma a cikin kuna akwai masu wannan to daga shedan ne daga shedan ne domin kuwa Allah ya ba mu labari a suratul araf sura ta 7 ta bakwai ya bani adama la yartinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna an anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima shi iblis so yake a fita cikin tsareci domin ko wanda duk ta fita ba cikin tufafin da shari'a ce da ba ai tsinan ya ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsinan ya ce ta sa tufafin amma kamar tana cikin tsiraici don mene tufafin shara-shara ko matsatsu ko ba su kai fingi-fingi ba su kai inda ya kamata su kai ba to tana cikin tsinuwa kuma a sallallahu alaihi ce tana cikin jinsin yan wuta a shekun da iblis yana ɓanna da yawa cikin ƙasa ko ba ya yi waɗanne hanyoyi za a bi matakin ƙarshe kenan waɗanne hanyoyi za a bi don a kubuta daga sharrin shaidan da makircinsa da kaidinsa a kubuta a tsallake waɗancan matakai guda bakwai a kuma kubuta daga waɗannan hanyoyi guda goma sha hudu hanyoyin da ya kamata ki bi in bi mu bi su bi kowa ya bi sun hada da na farko dai neman tsarin Allah daga shaidan din al-isti'aza domin a cikin qur'ani suratul lat sura ta 41 36 Allah ta'ala ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nasgun fasta'iz billah innahu huwa samiul alim in dai aka nemi tsarin Allah daga shedan to ana sa rai a kubuta insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma a cikin suratul mu'minun sura ta 23 aya 97 zuwa 98 Allah ta'ala ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ashe sai da isti'aza neman tsari a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi min ash-shaytan dole sai an nemi tsari Allah ka tsare mu daga shaytan dole ne yi wannan in ana so a kubuta daga sharrin shaytan hanya ta biyu karanta suratul falak da suratul nasi falaki da nasi musamman ma lokacin barci falaki da nasi a hada da qul huwallahu ikhlas domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa mai neman tsarin Allah daga iblis ko shedan bai nemi tsarin Allah da wasu kalmomi fiye da karanta ikhlas da falaki da nasu na karanta an so a toba a dan wato sa iskar baki a tattaba hannu sa'annan a shafe jiki gaba ɗaya da shi yara ma in sun kwanta a yi masa haka da yawa kuna sakaci ba kuma yayanku addu'a ko kuna masu saboda Allah musamman lokacin bacci kuna yi amma sau nawa a mako daya ko a wata daya shedan na mantar da ku ko to sai ku tuna abu na uku karanta ayatul kursi karanta ayatul kursi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da karanta ayatul kursi musamman da dar lokacin bacci hasali ma iblis ya zo ko wani shaidani ya zo wajen abu huraira ya yi sata har sau uku a dare uku sai ya sata daga kan da aka tara na fidda kai ko zakatul fitri a karo na uku abu huraira ce sai na kai kojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a tsaya in dai ka sake ni ni kuma zan gaya maka abin da zai amfane ka kullun dare in ka kwanta karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka daga shedan daga rewaye abu hurairah ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce masa sadakaka wa huwa kadhubun zaka shaytani ya gaya ma gaskiya ko da yake makaryaci ne shi wanda kuka ta hira da shi kwana uku nan ko dare uku shaytan ne ashe na ayatul kursi na daga cikin katangar karbe ko na daga cikin kariya daga yaudara da ribanta shaytan sai abu na hudu da za a yi karan suratul bakara domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito ya tabbatar da cewa duk gidan da ake karanta bakara to shedan bai da wurin zama saboda aka karanta suratul bakara za a kubuta daga makircin shedan sai hanya ta biyar karanta karshen suratul bakara amanar rasul zuwa karshe domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda bukhari muslim suka rawaito ya ce wanda duk ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara to sun ishe shi za a zama tsari da kariya gare duk tsawon dare shaidan ba zai zo gare shi ba mataki na bakwai karanta la ilaha illallah wa da wula sharika la lawul mulku wa lawul hamdu wa ala kulli shay'in qadirin sau dari da safe sau ɗari da magariba ko da yamma domin a cikin wani dogon hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yace la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau dari a cikin ko kowace rana akalla sau dari ko da safe ko da yamma amma an yi da safe ɗarin da yamma ɗari yayi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya haka za a bashi kwacin ladan wanda ya yanta bayi guda goma za a rubuta mashi lada ɗari za a kankare mai zunubai ɗari zai zamanto tsari gare shi daga shaidan a wannan yinin tun safe har yamma ko babu wani wanda zai zama yana da lada a wannan rana kamar nashi sai wanda ya kamar nashi ko ya fiye da nashi ana yi a ku faɗi gaskiya tsakaninku da Allah ana yi amma za a fara daga yau to ana tashi da yau ma kafin dare ya yi ai wannan wanda suke kuma su dage domin ga wata can ta ce tana yi Tai mataki na takwas na samun kariya daga shaidan yawaita zikirin Allah ta'ala mun ambata ba ɗaya ba ba biyu ba domin rashin yin zikiri alama ce ta danniyar shaidan gare ka domin kuwa Allah ta'ala ce wa man ya ashe an zikirin rahman nukayyif lahu shaitanan fahuwa lahu karin a cikin sautu zukhruf sura ta 43 a 36 duk wanda bai zikiri to sai haɗa yi da shaidan amma ba zikirin sunna wanda ya na bid'a to zai haɗu da shaydan din kuwa kuma Allah ta'ala suratul mujadala sura ta hamsin da takwas aya ta sha tara ya ce istahwaza alaihim shaytanu fa ansahu zikrallah ashe zikirin Allah wajibi ne ayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya umarci annabi ya hayadan zakariya da ya faɗi kalmomi guda biyar ya kuma sanar da banu isra'ila su ma su aiki da waɗannan kalmomin ya faɗi kalmomin kuma ya aiki da wato ya umarce da abubuwa guda biyar kuma ya ce shi annabi yin ya gaya wa banu isra'ila waɗannan kala abubuwan guda biyar su ma su aiki da shi daga ciki allah yana su da su ambace shi shi zikiri domin kwatankwacin mutumin da ke zikiri shine kamar misalin mutumin da ya fito yana tafiya sai ga wani abokin gaba ya biyo shi da makami zai kashe shi allah sai taimakai sai zo wani wuri kawai sai ya samu ya shiga ya kare kansa wannan abokin gaban bai iya shiga ba to haka kwatankwacin mutum yake in yi zikirin Allah haka yake samun kariya daga shaɗan wadidi tabbatacce ne al'imamu turmizi ya rawaito shi kuma ya ya inganta daga wa muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum ya shiga gida sai ambaci Allah da zai shiga gida to shi kenan shaɗan sai ya ce tur sai ya ce wa sauran 'yan uwansa mu kama hanya mu bar nan ba mu da makwanci ba mu da wurin kwana a gidan nan idan ya zo cin abinci ya ambaci Allah sai shi da ya to gaskiya mu bar gidan nan ba mu da abinci ba mu da wurin kwana amma in mutum ya shiga gida bai ambaci Allah ba sai shi dan ya mun samu wurin kwana in ya ci abinci bai ambaci Allah ba sai shi dan ya to mun samu abinci ga abinci ga wurin kwana sai a ci kawai a hani'an mari'a a kwanta tare da shi kwana shi dan ko yana da kyau kun ga akwai matsala a yi hanya ta gaba ta samun tsira da kubuta daga shaidan ita ce sujudu tilawa duk lokacin da aka karanta qur'ani aka zo kan ayar da ke magana akan sujuda to ayi sujuda din ko da ko babu alwala domin malaman da suka sharɗanta yin alwala ba su dogara da wata hujja mai ƙarfi ba cewa suka yi ayar sujudu tilawa hukuncin ta ɗaya da sallah sallah ba a yi sai da alwala ko taimama da haka sujudu tilawa ba za a yi ba sai da alwala ko taimama sai aka ce a su yi tilawa ba ka baran harma ba karatun fatiha ba sura babu ruku'u ba guwa daga ruku'u babu ya ba sallama to ya haka yi ta zama sallah kawai daga dai su juda kawai kuma juda ma kwara ɗaya ba biyu ba sallah ko juda biyu ake ga kowace raka saboda haka ba sharaɗi ne sai ana da alwala ba kafin a yi sujudu tilawa in an karanta aya in dai ba lalura da za ta hana to ya kamata a yi hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗan adam ya karanta aya sujuda ya yi sujudar sai shaidan ya gudu yana kuka ya kauda jikinsa yana kuka ya rika cewa kai cuna an umarci dan adam da sujuda ya yi zai samu aljanna ni kuma umarci yadda yin sujuda na ki zan shiga wuta kamar yadda al'imam muslim ya reto ai kun Allah ya ce sujuda ga adam ya ki to zai shiga wuta mu kuma an ce mu sujuda mun karanta kuma muna yi shikenan manzo Allah ce sai shedan ya ce za mu shiga aljanna Allah sa mu cikin aljanna abu na gaba da ke bada kariya daga shedan shine kiran sallah da iqama ana yin kiran sallah aka zo ta da iqama shedan zai gudu hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka kiran sallah sai shedan ya juya baya yana mai wato fitar da ƙara irin na tusa saboda baya san kiran sallah da an ce Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala to shikenan sai falla da gudun sa yana fitar da tusa mai kara idan aka gama gaba ɗaya kiran sallan to sai ya dawo in aka ta da ikama sai ya falla da gudu ba zai dawo ba sai an gama sallah ashe kenan kiran sallah da ikama na daga cikin abin da ke koran shaidan mataki na gaba na kubuta daga shaidan daidaita sahu wajen sallah daidaita sahu ko da mata ne ke sallah su kadai ko suke bin maza sallah su ma ai za su sauko ba za su yi ba to su ma za su da sau yadda maza ke daidaitawa irin gyara sauhun mata ɗaya ne da irin na maza babu dalilin da ya bambanta su magana cewa ta matsa kafanta wuri ɗaya babu inganci akan wannan sallar ta da za ta yi irin na maza ne ba bambanci sahunta irin na maza ne kawai dai ga hukunce hukuncen da suka keɓe sahunta ita eh, tana baya ne kuma mace in ita ce limamiyar ba za ta wuce gaba ba kamar yadda namiji zai wuce sai dai ta shiga tsakiyar sahun farko wannan shine kawai abin da shari'a ta ce hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa ku gyara sahunku kuma ku kusanto ga junanku wajen sahu ku daidaita ku ko ku daidaita wato wajejen wuyayenku domin na rantsa da wanda raina ke hannunsa ni fa na ga dan yana shiga tsakanin sahu da kuke rabewa ashe kina an daina sahu dan ba zai iya shiga ba ko da ba kamar yadda Abu da ya rawaito kuma hadisi ne tabbatacce hanya ta gaba ta samun kubuta daga shaidan sujudar rabkannuwar sallah in an yi rabkannuwa a sallah ai sujuda kabli ko ba'adi wannan na koran shaidan iblis manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim ya ce idan mutum ya kokonto a cikin sallah raka'a nawa yayi uku yayi ko hudu to ya jefar da shakkun nasa yayi gire akan mafi karanci wato ya dauka ukun yayi sannan ya sujuda guda biyu kafin ya sallama sujuda qabliya kenan idan ya zamanto wannan sallar da yayi daidai ne shikenan ya turmuje hancin shedan idan kuma sallar da ya yi ƙari to sallar rakoyin za su nema masa ceton Allah ranar kiyama saboda haka ashe za a turmu da hancin shaidan azzalimi maki mugu annamimi mai kinimi bin tsiya tsinan ne za a turmu da hancinsa ta hanyar yin sujuda ta ruwa yana daga hanyoyin da za a bi a kore shaidan a nisan tashi daga kai yin ishara da yatsa a cikin tahiya in an zo tahiya kada a makal hannu a yi ishara ko a kada yatsar ko kuma a miƙar da ita duk wanda aka yi yayi domin hadisi ya tabbata a ruwayar ahmad hadisi tabbatacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da yatsa a wajen tahiya ya fi tsanani akan shedan fiye da karfe a bugi mutum da karfe wannan tsananinsa bai kai tsananin da shedan yake ji ba in an miƙar da yatsa a wajen tahiya saboda haka ashe kun ga wannan hanya ce babba ta kora shaɗan daga mutum duk waɗannan hanyoyin fa sun tabbata domin a samu hanyar da za a yi a kubuta daga makircin shaidan da yaudaransa a samu aikatan dan karbe tsakanin mumini bawan Allah ta'ala daga wato aukawa cikin igiya ko kuma cikin koma ko tarkon shaidan abu na ƙarshe za ta shi ne lazimtar jama'a lazimtar jama'a kullum karka wari karki zama ke kadai ce ba ruwanki da hulɗa da makwabta ba ruwanki da hulɗa da sauran yan uwanki musulmi mata ke kawai ke kadai ne ko namiji ya ce shi ba ruwanshi da kowa shi kadai ne mai cin gashin kansa dan independent ne wannan ɗabi'a ce da kan ba da dama iblis ya galaba akan mutum domin kuwa ai za mu gani sallar jam'i na daga hanyoyin da ake bi a kora iblis kamar yadda abu da ya rawaito ma salasa fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim sala illa sta'awada alaihim shaytan inda aka samu mutane uku a gari amma ba su yin sallah cikin jami'i mutum uku katal to shaytan zai zo ko lulube su kuma a halin tafiya ai ba a so ka tafi kai kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrakibu shaytanu wanda ya hawaye dauke ya tafiya shi kadai shaytan ne warraki ba na shaytana ne mutane biyu shaydanu ne wa salasatu rakbun amma in sun kai uku to sun zama tafiya. wai dan a dai da ke cewa ba a son ka ware kai yan aware ba kyau wannan to amma in nura ta sa kai tafiyan kai kadai ba damuwa in nura ta sa kai tafiya ku biyu ba laru ba damuwa domin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya shi kadai domin yakan zo yayi tafiya tare da sahabbai ya tashi ya gaba ya basu haka nan ya tafi makabarta cikin dare shi kadai har aisha ta shi a baya ta dauka zai je dakin wata kishiyar ta ce saboda tsabagen kishi don haka babu laifi a tafiya mutum shi kadai inda larura amma dai ba a so ka ɗauki ɗabi'ar yin tafiya kai kadai ko komi kai kadai ba waɗannan duka hanyoyi ne da shari'a ta suka ta bamu domin in mun bi su insha Allah za mu kai da kubuta daga shaidan da sa da yaudaransa sannan abu na ƙarshe wanda za a yi a kubuta daga shaidan kuma shi yafi kowanne muhimmanci ne kyautata imani da lazantar ƙawa da yin da'a da kuma nisantar saban Allah ta baraka wa ta'ala da yin ikhlasi komai a don Allah waɗannan abubuwa in aka haɗa su gaba ɗaya to za su taimaka duk sauran da muka ambata a can baya su samu in dai an kyautata imani an tabbatu akan takawa wato yi wa Allah da'a tabaraka ta'ala kenan kuma ya zamanto an lazumci ikhlasi duk abin za a yi don Allah ba dan a yaba ba ba dan a burge ba sa'annan kuma an lazumci yi wa Allah da'a an nisanci sabawa Allah to ko shakka babu za a kubuta daga sharrin shaidan da makircinsa da kisisiniyarsa domin ya dama Allah ta'ala ya ba mu labarin shi kansa iblis da ya rantsuwa ya ce sai ya halakar da 'yan adam ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai dai bayanka waɗanda suke masu ikhlasi masu bautata maka bisa ikhlasi suna masu takawa da yin maka da'a ashe yi wa Allah da'a da lazumtar takawa na taimakawa wajen kubuta daga sharrin shedan da dukkan abokansa daga cikin mutane da aljanu ko dukkan rundunansa mataimakansa daga cikin mutane da aljanu ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma Allah ya samu dace zan dakata nan insha Allah domin na yi awa ɗaya da minti arba'in da biyu a halin yanzu abubuwan na baɗi daidai daga Allah ne Allah ya bamu ladan ya bamu ikon aiki da shi wuraren da na kuskure kuma Allah ya fe mana ya fe mana baki ɗaya bamu ikon gano kurakuran don mu gyara ko shakka babu abinda larabawa sukan cewa bil misali ya tabihul maqal duk lokacin da aka yi karatu aka ba da misalai ko misalin nan ya maka daɗi ko bai maka ba ko ya maki daɗi ko bai maki ba ki ɗauka cewa wallahi an faɗi ne kawai don gyara ba wai dan kawai a aibanta ka ko a aibanta ki ko a ci mutuncin ka ko a ci mutuncin ki ba hikimar a gane inda gyara yake don a gyara don dai mu fata mu kowa gaba ɗayan mu waɗanda ke cewa suna tare da mu da wanda suke cewa ba su ma tare da mu fatan mu shine a gudu tare a kuma tsira tare wallahi ba mu wanda muke farin ciki ko muke fatan shiga wuta babu ko John da Grace da Jacoliya da David da Elizabeth fatan musu musulunta domin su bi Allah mu shiga aljanna gaba daya ba wanda ake wa mugun fata saboda haka ko da an faɗi wani misali wanda mutum yake ganin kamar an taɓa shi wallahi ya ɗauka don gyara ne kuma ƙauna ma ta sa haka don inda ana so a yi maka mugunta sai a bakka kai taɓan nan ka ranar kiyama kowa ya iya da kanshi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya karba mana ayyukanmu ya ba mu ladan kokarin da muke yi na kyautata fahimtar addininsa da kuma aiki da addinin Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani ya kuma ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji kullum ina gaya muku ku ne matsalolinmu da ko ake amfani a kashe mu kisan mummuke da abokan gaban mu ke mana in kun gyaru al'umma ta gyaru in kun lalace al'umma ta lalace saboda haka ku ji tsoron Allah kuna zuwa wa'azi ku aiki da wa'azin da ake gano in ko za ku zo ne kawai ku ji ku kabbara an gama ku ce Allah saka da alheri shikenan an gama to wannan babu ruwan mu mu dai mun sauke nauyin da ke kan mu Allah ya sani kokarin mu ma mai aiki da abin da muka ji ko kuma in kun ga dama ku bi in kun ga dama kuma ku wani abin da ba amma ina fatan Allah ya baku ikon bin abin da kuke ji din wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mika godiya ga da bada lokacin sa ya wallahi ko wannan wa'azi shine aka mana a ramadan ya shi ya tattara duk abin da ya kamata a tattara malam alheri kuma Allah ya ma zuriya kuma albarka da mu da suwa ta baki da sa'annan kuma bayan ka abuje saboda lokaci nisa akwai manyan baki da malamai eh, da na yi ɗaya kawai ya yi shi ke ah, mashi akwai malam akik aliyu hmm. akwai malam kasu muna fatan sun sharka da wannan aiwatar da aikin alheri muna musu wasu ainihin barka da zuwa sa'anan kuma abu na gaba kamar yadda aka sani yau ne insha Allah za a rufe wannan mahadara da aka yi ake a cikin wata ramadan wanda yake zabi bambana idan akwai mai rabon shekara mai zuwa kuma magani kuma za su sani in kuma mun wuce kuma sai 'yan baya su kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za su zo su ainihin ci gaba da wato wannan jagoranci insha Allah sa'annan kuma insha Allah eh, kafin wannan akwai abubuwan da za a gabatar wanda yake zan ba mana a ciki ya dan bayani sa'annan kuma ya ma da kan tambayoyi duk da wuce guda uku ba akwai wasu tambayoyi masu muhimmanci wanda zai karanta muna roƙon malam to Allah ya ya amsa mana insha Allah bayan kuma tafiyar malam kuma kamar da aka sani cewa makaranta da ake ginawa mun yi amfani da wani lokaci ne kuma don kaddamar da ainihin asusun da za mu ci gaba da gini na wannan makaranta insha Allah wanda malam atibali shi ne ma ya fara budewa a wancan lokaci wanda aka ce an ije wannan rana kowa za ta kawo nata insha Allah domin a samu kuma mu daura mu ci gaba da gini domin insha Allah subhanahu wataala har samu dace insha Allah bayan bayan malam na dubu wannan kuma mala ya tafi za mu lokacin hutu da kuma goron sallah da malamai biyu za su bamu